ci gaba ya amanu alaykum anfusakum la yadurukum man dhalla idha ihtadaytum إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون to ya ayyuhal ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa nan imani alaikum anfusukum ku tsare kawunanku ai ifazuha ku tsare kawunanku bi ta'ati li awamirillahi wato ya za ka tsare kanka shine kai da'a ga abin da Allah ya umarni wa tarki ma su da barin abin da Allah ya hana in kai haka nan ka tsare kanka kowa so kai kashe ka bai iyawa la yadurukum man dalla idza tadaitu wanda ya bace bai iya shiryar da ku bai iya abin nan um, bai iya cutar da ku idza tadaitu in kun kashe ma katalikum uh, ko uh, uh, tare da abin nan kashewar ku لأن من استند من استند ila Allah domin duk wanda ya dogara zuwa ga Allah al-aziz wanda buwayi la yudarru bil qillati ba a iya cutar da shi don yana ɗan kaɗan wala wala ta galibu hukumatu min al na. kuma ƙarfi na waɗanda an talikai waɗanda ke son su kashe shi wannan ba zai iya rinjaye shi ba kun gane saboda haka in an ce ga abin da Allah ya ce to kada ka ce a'a ai duk mutane haka suke yi bari in yanka in ba su yi in ban yi ba kashe ni suke a'a wato ba su iya kashe ka kun gane ko ilallahi marji'ukum jami'a makomakku zuwa ga Allah take gaba ɗaya antum wa man yukhalikun da ku da waɗannan saba muku fa yunabbiukum ma kuntum ta'malun sai Allah shi ba ku labari ga abinda kun kazan kuna aikatawa min ta'ati lawace kai ka bi abinda nace don ka ni tsare ka fa yujazikum bi shi saka muku da abinda kun kai wa man wa min isyani gairin kuma Allah shi ya san sabawar da wasu sun kai lahu gare shi fa yujazihum bi saka musu da saba wannan tasu wala tanfa'uhumul kasaratu yawan su ba zai amfane su ba wala tadurrukumul illa ko kuma waɗannan bi abinda Allah ya ce karanci ba shi cutar ku fi zalika ga haka nan kun gane kuma allaka ala qaulihi wato wannan ta'aliki ne ga wancan wanda mun hara jiya ci gaba يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم وآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين muna da al'adu da yawa guda ta rage ya zo da tashimuni dukawa gaisuwa to sun mu'allaq ala qaulihi ta'ala ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a wato ba an ce mutane su zan komi su tsayi don Allah kuma su zama masu shaida da adalci ba to wannan ƙarin bayani aliki a kansa ya ayyuhallazina amanu ya ku na yi imani shahadatu bainakum shaidar da a tsakanin ku wato na abin nan mas'aloli na na haƙoƙi na shari'a idan hadara ahadakumul maut in ɗayan mutuwa ta halarci ɗayan ku wato sababin mutuwa yayi kusa gare shi ba yana yin wasiya ba hinal wasiyatu lokacin da yake wasiya in yace in na mutu kaza da kaza a bawa ne ko ko kaza a bawa ne to su ne za su yi shaida daga cikin ku isnani mutum biyu gawa adali minku da yake masu adalci su za su sai su ce ga abin da kamin ya mutu ga abin da yace da kaza da kaza a bawa ne alkali shi hukunci wa khabarin bi ma'anar amri wato kamar an ce ga yadda shaida take to ba ana nuhin a bada labari ba umarni ne ayi haka liyashhadu ko don su yi shaidu wato shahada ko liyashhadu shine bi ma'anar amri ai liyashhadu su yi shaida mutum biyu su yi shaida wa ilafatu shahada li baini ala ittisai wato ba wai shi tsakanin shi adda shaida ba shahadatu bainakum shaida adda tsakaninku wal aslu ilafatu halil lil mali domin dukiya shaida da dukiyar ne wa hina dullu ko min iza idza min iza aw zarf eh, li hadara idza hadara ahadakum al mautu ai idza kuntum fil hadari in ya zan kuna gida ba tafiya kuke yi ba wal muslimuna mawjuduna sannan a cikin da yake kuma musulmi samanni cikin gidan cikin dangin ku da ada isha da don ba da shaida to mutum biyu su yi shaida ga abin da yi wasiya kun gane aw akhara min gairikum ko kuma in ya zan ba gida kake ba ka tafi tafiya inda yake babu wasu musulmi tare da kai to ana iya samun kafirai biyu waɗanda yake ba cikin ku ba ku musulmi wato su yi shaida in antum darabtum fil ardi in ku kun yi tafiya cikin ƙasa fa asabarku musibatul maut yazo musiba mutuwa ta same ku can to kana iya rubuta ka ce ah, wane da wane ko da yake ba musulmi kuke ba ga abinda nace ayi kaza ayi kaza da dukiya ta abawa ne kaza abawa ne kaza kun gane to tabisunahuma min da salati su in sun to sun ka ba da shaida sun kace ga abin da wani yace ayi da dukiyar shi to sai wato abin nan za a tsare su su yi shaida su yi rantsuwa ta kwan kun ga nan shaida kafiri ba a karɓa ta sai ya rantsuwa wato huma za ku tsare su autu huma za ku tsare su min da salati bayan sallar la'asar wa adami ta'yiniha fil ayati li ha indahum litahlifi ba'daha li'an ko domin shine lokacin haduwar mutane li'annahu waqtu istima'in nasi wa tusadihu mala'ikatu wa tusadihu mala'ikatan layli wa malaikatan nar kuma a lokacin la'asar sannan mala'ikun da na tare da ku da mala'ikun da za su tosu su zauna dare tare da ku sannan sun haɗu sannan wato ake cewa ayi wannan shikin abin na rantsuwa wali anna jami'al milali yu'azzimuna hadha alwaqt kuma duk addinai suna girmamawa lokacin la'asar wa yatanibuna fihi alhalif suna nisanta yin rantsuwa ciki wal kadhib ko al kadhib wato rantsuwa ta ƙarya qila eh, min ba da salatin ko wato min ba'da ayi salati ko ko bayan kowace sallah ba la'asar ɗaya ba qila min ba da ayyi salatin ba sallar la'asar ɗaya ba Ayyi salatin kanat wa allil jinsi da yace min ba'da salati wato akwai wata sallah wakila min ba'da salatihi ma ala annahu ba kafirani wato kenan tunda an ce waɗanda ba waɗanda ba musulmi ba su ne za su yi rantsuwa to sai a dibi lokacin da suke taruwa cikin caci ɗin su su yi sallah ko ko cikin abin gidan gunkin su eh, sanigog nasu wato sannan nan za su yi abin nan kun gane ko eh, shi musulmi shaida yake bayarwa ba a cikin shi rantsuwa fa yuqsimani billahi su yi rantsuwa da Allah in irtabtu in kun yi shakka fi ha ga shaidar su ashe kenan in ba yi shakka ga shaidar su ba wato sai su faɗa kawai kenan inda wata suka da rubuce an huta wai kula ne su ce la nashtari bihi saunan wallahi muna ba da shaidan nan da gaskiya kun ba muna yin ta don a ba mu wani kuɗi ba la nashtari bihi saunan ba mu neman kuɗi da wannan rantsuwa iwala musanya na kuzuhu badala min ad-dunya bi an nashhada kadiban li ajalihi ba mu yin rantsuwa ba mu yin shaida ta ƙarya don a ba mu wannan kuɗi walau kana za qurba ko da abin nan wanda za a awa shaida musulmi ne amma ya dan uwansu duk da haka da sai sun rance ai qarabatu ne ko kuma abin nan na wajen mu wala nakatumu shahadatu shahadatullah kuma su yi rantsuwa ba mu wa shaida Allah Allah amara na bi awda Allah ya umarce mu da ita inna idan lamin al'asimin in har mun ka ɓoye mun kai ƙarya don a bamu kuɗi to mun zan cikin masu zunubi wato haka za su yi abin da za su yi rantsuwa ba sai kuma an ba su bible sun rike ga hannu ko ko yuka ba su arna eh, kama musulmi ba sai an ba ku qur'ani sun rike ga hannu ba wallahi wa billahi yakunu al-hadith eh hada su arna فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين to fa in usira ala annahum saqa ilman in ya zan waɗannan da sun kai shaida bi waɗanda ba musulmi ba ko da sun yi rantsuwa sannan an ka gane kuma sun cancanci zunubi wato da ƙarya sun kai ay fa alama yujibu sun aikata abin da ke wajabtar da zunubi min khiyanta na yaudara aw kadibin ko ƙarya fi shahadati ga shaida fa akhara ne kuma ni maqamu kuma to a samu wasu biyu su tsaya matsayin su fi tawajjuh yamini yamin alaihi ma shine husnul abin a rantsar da su kenan min alladhina sahaqqa alaihim al-awliya ne daga waɗanda na farko sun ka cancanta wato domin wanda yayi na farko ba su yi na don wani ba to su sannan yanzu an gane ƙarya suke yi to su abokan shari'a su wato kenan su su kawo nasu shaidu yan uwan mamacin ai to su yan uwan mamacin ne hmm. Hmm. ya ce abawa ne abawa ne abawa ne shi eh, kenan da wancan ne to ba shi da waɗanda an ka ba su su kawo shaidu ba to in ya zan shaidun su ƙarya ne ba sai wanda ya ce a'a ba sai a ba su ba a shekaru da duk yan uwa ne kai da an nesa kana ce haka ka shigo من الذين من الذين سحق عليه الاولياء دكو ne waɗanda sun sifatun wa yadullu min al wa yubdalu min alladhina to sannan wato in ya zan waɗancan an ƙaryata su waɗannan sun kawo nasu shaidu to su kuma fa yuqsimani billahi sai su yi rantsuwa da Allah ala khiyanati shahidaini suke waɗancan maƙaryata ne abinda sun kawo da ƙarya ne waya kula da sannan kuma su ce la shahadatun la shahadatuna wato shaidar da mun ka kawo wannan ta biyu yamina wa shahada ko bi ma'anar yamin na wa shahadatu ah, ahadi yaminu na wa shahadatuna wato rantsuwar mu kenan da abin nan shaidan mu ah, abin nan a haƙu ta cancanta min shahadati ma bisa ga shaidar su ai yamini hima ala shahadati hima wa ma ta daina sannan kuma bamu ƙetare haddi ba ma ja waznul haqa bamu ƙetare gaskiya ba fili yamini ga rantsuwar da mun kai inna idan lamina zalimin har in an ka kaddara an ka iske mu ma rantsuwar da mun kai ta zalun ba ta gaskiya ba ce to mun zan cikin azzalumai lin shirashi na anil haqi domin mun karkace daga gaskiya wal ma'ana li yashhad al muhtasiru ko muhtadiru ala wasiyati domin wanda wato wanda ya halarci ga wasiyya wato shiran tsai isnaini min ahli dinihi wato mutum biyu daga cikin addininsa au gairihim ko ko wasun su in faqidahum wato in ya zan an rasa abin nan an rasa danginsa safarin saboda tafiya wa nahwi da makamancinsa fa in irtabal warasatu in ya zan su magada sun kai shakka ala shahadati gairi ahli millatihi wato cewa waɗancan da nayi shaida waɗanda ba musulmi ƴan uwansu ba ba su yi gaskiya ba zama annal mayita aw sali shasin wato da sun kace mutun yayi shi wanda ya mutu yayi wasiya don wani wani hali fa sai su rantsi ala shahadati ma bisa ga shaidar su annaha haqqun wato su ce wa shaidar da zamu bayar yanzu ita a gaskiya wa in tsili ala ko imarati kadhibi ma yan ka na farko ce na za su yi rantsuwa wa in tsili ala imarati kadhibi ma yan ka gane wato abin a wata alama wadda ta ta nuna abin rantsuwa rantsuwa su ta yi ƙarya halafa ba'ul warasati su dangin mamaci wanda an abin da magada sai su yi rantsuwa ala kadhibi ma wajen cewa abin da sun ka faɗa ƙarya ne wasidqu ma madda sannan su abin da sun ka faɗa shi a gaskiya wal hukmu sabitun fi shahadati ghairi ahli millati wato nan wato ana yin hukunci ga shaidar waɗanda yake ba musulmi ba inda adami garin inda ya babu musulmi idil hukumu bil alamati khairun min adamiha domin ayi hukunci da wata alama ya fi alkali shi da tsammani kawai saboda haka wato in ba samu musulmi ba ana iya sa kafiri shi shaida amma in ya shaida shi rantsuwa wa kadhalika tahlifu ma kana rantsar da su fi waqatin yu'azzimani a rantsar da su cikin lokacin da suke girmamawa lokacin da suke taruwa na ibadar su in kiristoci ne ran lahadi da da hantsi kenan a eh, cikin coci kuma eh, idan shahida wa halafa in sun kai shaida sun kai rantsuwa wa ba da zalika utliya alal kadhib bayan haka nan an ka gane sun yi ƙarya fa inna fa innahu turaddu shahadatu ma kuma sai a ce abin nan shaida ku ta banza ce wa turaddu al-yaminu alal mudda'a alai shi wanda an abin nan wanda yake da an bai yarda ba a mai da rantsuwa gare shi li da da'awa an tin an ko an bayyinatin wato an tin domin kenan tunda an ce rantsuwa su ƙarya ce shaida su ƙarya ce kenan abin nan ƙara ta zan babu babu shaida kun gane hmm. za ma zahara li wallahu alam bisa ga wannan kun ga akwai kenan abin nan akwai a apil in mutum ya ga an yi mai abin da ba daidai ba wata yana iya karawa gaba don abin nan adiba to ci gaba ذلك أدنى أن يهدوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين to wannan hukunci wanda an ka ambata na mai da rantsuwa ga magada in ya zama shaidun farko sun yi ƙarya adana wata wannan ya kusa an yi an ya tubi shahadati ala washiha in mutum ya san in yayi shaida ana iya walwale ta in yayi ƙarya to kun ga kenan ba zai ba zai mugunya shaida ba domin yana tsoron a kunya kashi. aw ya an an da imanu ba da imanu ko ko za su yi tsoron za a walwale rantsuwar su bayan sun riga sun yi amma da rantsuwar alwara sai bisa gama gadan alkon almuddai alaihim wadanda yake su ake yin kara akan su fa ya halifuna ala khiyan sun rantsuwa na cewa wadancan mayaudara ne wa kadibin kuma ƙarya sun kai fa yabtalihuna su ji kunya fala ya kadibu in sun san za a yi haka ba za su yi ba za su yi ƙarya ba wattaqullah ku ji tsoron Allah ya ku musulmi fi ma ya murkum bi ga abinda Allah ke umarnin ku da su da shi wasma'u sama qabulin duk abinda an ka faɗa ku saurare shi saurare na karba wallahu la yahdi al fasikin kuma Allah baya shiryar da mutane waɗanda an fasikai masu ita daga ta'arsa wala yahdihim ila tariqil khair matukar su san suke yi gaskiya ba ƙarya ne to Allah bai shiryar da su saboda haka sai ta kane kane Allah tsare mu amin eh. ala umamihim lima yas lima yas ya do to ci gaba يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب تو غاوري بابان مغانا Wata wannan taƙidi ne wanda yake ya shafi kiristoci kuma ya shafi musulmi. Sun ma ƙaba ta ƙaddamin da lalacin nasara ya taho da ƙarin bayani ga abin da ya gabata na ɓatar Yahudan abin kiristoci ya yi taƙiri ma ya ti ila akira su zuwa ƙarshen sura liyatta idan bihin mumino don mumin su wa asu da wannan wayanta biha manya a ƙilmin wanda adda hankali shiga ne. fa ta'ala ruhu Allah ya ce. yau mai zama Allah ka ambaci ranar da man Allah ke tarawa manzanni ranar kiyama wato in ranar kiyama ta zo manzanni za a fara wa hisabi domin su an kace ku haɗa ma mutane to sai an yi musu hisabi kun iyar su ce eh mun iyar to sannan bayan kana a ga waɗanda an ka aika kun gane to ka ambaci ranar da Allah ke tarawa manzanni fa kullum ya ce musu hannu liqaumihim don zargi ga mutanensu. ma za ujibtum menene an ka karba muku da shi lokacin da kun ka kire mutane ai hina da autum ila tauhid lokacin da kun ka kire mutane zuwa ga kadaita Allah qalu la ilma lana sai su annabawa su ce to mu dai abinda mun ka sani gaba gare mu shi dai mun ka sani amma abinda an ka canza ba mu da ilmi bizalika innaka anta allamul gubiya Allah kai ne masanya abubuwan da affake ai ma ga abin da ya faku anil ibad daga bayi zahaba anhum ilmuhu ko li shiddati haulihim wato domin abinda an kai sun manta domin na gaba ga Allah tsoro su ma annabawa balle mu li hada su'al ga wannan tambaya wa fa wa da tsoron su sun mashhaduna ala umamihim lima lama yaskununa lokacin da sun ka natsu sai su ce mun ida manzanci ga abinda mun kace ga abinda mun kace ga abinda mun kace Allah ce ka kun tsira wato su ake farawa kenan to mu ci gaba qala allah ya isa ibn maryam اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذا يبتك بروح القدس تكلم الناس بالمهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوريث والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لكمها ولا برص بإذني وإن تخرج الموت بإذني وإذ كذبت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين yanzu wato bayan waɗannan manzanni gaba ɗaya an tambaye su sun ce ga abin da sun ka sani to sannan isa alaihi salam ba wanda an ka karkace gare shi kamar shi kuma ba wanda Allah ya wa ni'ima kamar yadda ya masa ni'ima kamar yadda za a yi abin nan to shine yanzu Allah zai ce nayi ma kaza nayi ma kaza nayi ma kaza nayi ma kaza duk da haka abin nan ka ki faɗin gaskiya kenan kun gane shine za mu yi yanzu to wazkur ka ambata ma yuhasibu Allahu bi Isa alaihi salam abinda Allah zai wa Isa hisabi da shi kun ga kenan in mutum ya bauta ma wani da shi da wannan duk sai ai musu bauta sai ya an ce kai kacce ai ma bauta kun gane wa ma fa'alahu qaumuhu bi da kuma ai mai hisabi ga abin da mutane sun kai da shi in qala allah ka ambata lokacin da Allah ya ce ya isa ibn maryama ya isa dan maryam ba dan Allah ba fil mahadi tun kana jariri kake magana iblan ko bi tabri atika bi tabri atika umma domin lokacin da uwar shi ta taho da shi kun sai an haife shi can shi dai ta taho da shi dauke sai suka ce ah ke ina ki samu wannan zaki biyar mutanen kirki ina ki samu wannan sai yi ishara zuwa gare shi qala inni abdullahi inni abdullahi atani alkitab waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa Sani, bis Salatu, wal zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yakun wa lam akun jabbana asiya wa yau ma yawma yau ma amutu yawma bu'athu hayya kun ga baranta da uwar shi ba dan na bane ka tuna wannan ni'ima da ni ma kuma ni wa uwarka kun gane wakalan kuma kana da tijo ka ɗora magana kana shirye da mutane kun gane ko to yufidu nuzulahu qabla sa'ati li'annahu urfi'a qabla qabla al wannan shine ya fata abin nan shine kasafar da mutane kawo rikici eh domin shekara 33 ya rasu ashe azan ta tijo lokacin da yake gaba kai eh da sana wa'azi eh, bi tawri atika ummaka nane wakalan ko wa qala al-qurtubi wa qala bil wahyi war shi a daidai na kawo wancan duka don kada wani ya ce ban kawo nashi ba wa iz allamtuka kitaba kuma ka tuna lokacin da ni sanar da kai littafi ni baka abin injil wal hikimata ni baka kuma ilmin da a cikin littafin ina hukunce hukunce wat tawrata wal injil ni karantar da kai tawrata ni karantar da kai injil wato ya tara ilmin yahuda da ilmin nasara wa in takhluqu min at-tin kuma ka tuna lokacin da kake halitta daga tsuntsu kai a eh, daga laka kai a tsayir kamar sifa tsuntsu wata qira'a ta'ir bi izni wato da umurni na wato eh, sai shi mulmula kasa ya mai ta kamar tsuntsu bayan kana sai ya jefa fatan hufiya ya busa ta da bakinsa fata kunu tsayar sai zan tsuntsu bi izni wato abin da izni na da umurni na kai mulmula kasa kamar tsuntsu ka busa ta zan tsuntsu ta tashi ka tuna wannan ni'ima wata buri da aka ba wal abrasa kuma ka tuna lokacin da kake warkar da abin nan ah, kur abin nan akama wanda yake bai gani wanda an kai bai ko gani haka an kai shi kai mai addu'a shi warke wal abrasa ko kuturu bi idni duk wannan da da yarda ta wa ita khurijal mauta bi idni kuma ka tuna lokacin da kake yin addu'a ga waɗanda a cikin kaburuka su hito duk da izini kun gane ko wa iz wata bani isra'ila anka kuma ka tuna lokacin da yahuda ke son su kashe ka ni kange ka daga gare su hina hamu bi katlika lokacin da sun kai niyyar kashe ka iz jitahum bil bayna lokacin da ka zo musu da hujjoji bayyanannu mai kon su yi imani sai su kokarin kashe ka ni tsare ka ni hana su fa qala alladhina kafaru ko minhu sai waɗanda sun ka kafita daga cikin yahudu sun ka ce in haza illa sihir mubin wannan abu da isa ke zakuwa da shi na rayar da matattu na sa makashi su yi gani na warkar da abin nan duka ba komi bane face sihiri ne bayyananne kun gane daga nan waɗanda sun kabi isa kiristoci sun ka ɗauki yin kiristoci sun kaɗauki yin eh, likitoci shi yasa suke yawo da abin nan da cross kun gane ka tuna waɗannan ni'imomi da ni'ima wa iz awhaytu ila hawariyina kuma ka tuna lokacin da ni wahayi ni aika zuwa ga hawari wahaytu ila al hawariyina ana minu bi wa bi rasuli قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون to waɗanda sun kai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sa ana ce musu sahabbai waɗanda sun kai imani da Isa a zamaninsa ana ce musu hawariyu nuqaba to ka tuna lokacin da ni wahayi zuwa ga sahabbanka ai amartuhum ala lisanika ni umarce su ga ka. an aminu bi Allah ya ce abin nan ya ce ma Isa ka ce ma sahabbanka ku imani da ni wa bi rasuli kuma ku imani da manzo na Isa qalu su sahabban na Isa wato hawariyu sun kace amanna mun yi imani nan na gyara da ce bi kuma ku gyara ku ce bika wa bihi don ba a haɗa lamirin Allah da lamirin wani eh, kun gane nema wani kalkatar da mutum ah, wato maimakon duk kuma sai a ce duka wa bihi eh, mm, eh? eh to ake aminu bi wa bi rasuli tunda dai abin nan tunda akwai isa gwani haka nan kun gane wazhar bi annana muslimun kuma kai shaida cewa mu <coughs> wato abin da mun miƙa wuya ga duk abin da kace ku ce haka nan kun gane ku ku ce isa shi yin ku shaida cewa kun yi imani ku hawariyuna to kun gane kun ga ba su ce eh mun yi to ci gaba قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين to wannan magana fa Isa na tsaye ne gaba ga Allah ana mai wannan tambayoyi kun gane to sannan kuma ka tuna iz qala hawariyuna lokacin da mabiyanka wato sahabbanka sun kace ya Isa ibn Maryam ya Isa dan Maryam hal ya sadi wa rabbuka an yunzila alaina ma idan shin ka yana iya wasaukar da abin nan ka baki mina samai daga sama gare mu alma'ida wato teburi na abinci shin ubangijin ka yana iya saukar mun teburi da abinci iri iri kun gane ko alhiwani alaihi ta'am wato teburi ciki kansa akwai abinci wala yuqalu innahum ko eh, bi su'alihim asaru ashakka fi imanin ba wai sun yi shakka bane bi qudrati la sun yi shakka sun yi shakka da ikon Allah bane li'annahum eh, ta hata tarbiyati Isa domin suna cikin karkashin ana renon su ne shi na zalika wato a wani lokacin da anka ake ake tarbiyar su wa fihim ayla munafiquna kuma cikin su akwai munafikai kama sai yasar kamar yadda zai bayyana Kala lahum isa sai isa ya ce musu lokacin da Allah yake ku yi imani da manzo lokacin da sun kace shin ubangijin kai na iya kawo mana kabaki daga sama qala sai shi isa ya ita ittaqullah ku ji tsoron Allah fi katirahil ayati ga neman ayoyi domin duk wanda ya nemi ayoyi ita za ta halaka shi in kuntum mu'minin in kun zama masu imani ku bar neman abin da ba kawo ba Kalu. قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قالوا da yace abin kada ku tambaya qalu sai sun kace nuridu an nakula minha muna son a saukan muna da wannan abinci mu ci daga wannan kabaki watan ma ina qulubuna zukatan mu su natsu ai bi ziyadatul yaqin mu kare yaqini ma annana jazimuna ko wato mun muna da yanke mun yi imani da kai wa muqinuna muna masu imani bi qudratil da ikon Allah alaiha ga saukarwa wa bi risalatika kuma mun yarda da manzancinka duk da haka muna son dai a yi muna don mu ƙara imani wa na alama an kasa da kasna ko mu san ka gaska ka ka faɗa mana gaskiya fi da buwa da kai da wannan abci roƙo a saukar da wannan kabaiki mu ƙara imani wa nakuna alaiha min shahidi mu zan ko waɗanda nayi shaida Wata mun ka gani na shahadu alaiha mu shaida ga wannan abu inda alladhina lam yahdu ga waɗanda za su tau bayan waɗanda su halarta ba min bani isra'ila liyazdadu liyazdada almu'minuna minhum bi shahadatina ko eh, eh, na wato domin waɗanda yake masu imani in mun kai shaida da wannan nace an saukar da wannan eh, kabaki mun kaci za su ƙara imani wa yaqina su ƙara abin imani wa yu'minu bi sababiha kufarun sannan kafirai kuma in mun kai shaida muka ce ga abin da auku za su yi imani kun gane ko wato wa alaiha muta'alliqun bi shahidain kun gane eh eh qala isa ibn maryama قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا من السماء تكون لنا عيدا لأولنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين to bayan da sun kace ba muna nufin karyatawa ba mun san Allah gaskiya ne don ɗaya mu ƙara imani ko mu yi shaida ga waɗanda na tosu imani ko to shikenan sai Isa ya addu'a ga addu'ar da ya ƙala Isa ibn Maryam sai Isa dan Maryam ya ce wato an kace ba dai ce ƙala don a ƙara tabbatarwa kuma a tabbatar da dan Maryam dai ne don kun ga ba a jingina mutum ga uwar shi in akwai uba abin da ya ce Allahumma rabbana ya Allah ubangijinmu anzil alaina ma'idatan min sama ka saukar da abin nan ka baki kan mu daga sama kun san kabaki ko ta kuna idan wannan wannan kabaki ya zan wato abin da tunawa ayatan nan kuma shi zan aya gare ka ala qudratika wa wa nubuwati shi zan iko kana cewa kana iya yin abin da ka ga dama kuma wannan shi zan aya gare ni ni cewa ni annabi ne warzuquna ya ubangiji ka azurta mu da wannan malmala da sun ka nema wa anta khairur raziqina kai ne mai cin masu bada abinci kun ga addu'ar da yayi to ci gaba قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين to wannan magana fa da muke yi an yi ta zamanin Isa na da rai kuma yanzu abin nan ranar kiyama ne ana yi hisabi ana tunatar da shi abin da ya gabata ne imomin da an kai masa qala Allah sai Allah ya ce mujiban lahu na mai karba masa ba yayi addu'a ba inni munazziluha alaikum ni mai saukar da wannan malmala ce ko ko wannan kabaki akan ku faman ya kafir badu amma bayan na saukar da ita duk wanda ya kafirta daga cikin ku kuma biyansa fa inni u'adhibu to lalle ni zan yi ai mai azaba azaba la u'adhibu wato azaba wanda yake ba zan yi irin wannan azaba ga kowa ba min alalamin daga cikin talikai ai alami zamanin mu wato mutanen zamanin azabar da zan wa wanda ya walwale to ta hita kowa aw alalamin mutlaqan ko gaba dai domin sun dauki alkawari sun walwale muna magana alkawari ce fa innahum ko fa innahum musu sai kuma da an kai sai suka an ce kowa ya ci ya koshi amma kar ya koyi wani abu har gobe sai suka ci suka ɓoye sai musu ku an kama an ka juyar da halittar sun ka koma birane waka na zai sun ka komo aladai walam yu ko sannan baya kana sun ka mutu walam yu azibu misl zalika gairuhu su dai an ka taba haka nan wa qala abdullahi ibn umar in abdullahi ibn umar yace inna ashadda an-nas azaban yawm al-qiyamah wanda ya tsananin azaba ranar qiyama al-munafiquna munafiqai wa man kafara min ashabil ma'ida da wanda ya kafirta daga cikin mutanen ma'ida wa ali fir'auna da mutanen fir'auna eh kun gane fir'auna shi yake kowa kafirci cikin duniya don shi bai yarda akwai Allah ba kala abin nan malakum min ilahin gairi eh ma alimtu lakum min ilahin gairi yake kowa kafirci wane ne mai bi masa mutumin Senegal don ya ce abin nan wa mar'i Eh, wa izzul mar'i izzu maliki wa abinda wa dau yaminil qauni abdan musawwada ya ce duk halitta duk bayan sa ne walilla wa izzul abd izzu malikihi fa dau yaminil qauni abdan musawwada duk wanda abbawa wanda ba Allah ba bawa na ne sannan kuma ya ce wa ma kada uli sharqi wal garbi farfadan ila makkatin illa li shammi shazai ba sa sama zuwa maka daga gabar ko daga yamma sai don su kai kamshi na eh kamshin sa eh. to akwai kamar shi bayan fir'auna eh. kamar ya bari yayi ah, da ya yayi da a to yayi hauka yayi abin da yayi bayan shi sai bayan sa na uku sai shaytan don shi shaidan ya san akwai Allah ille kokari yake ya karkatar da mutane eh, eh haka ne su sosai malamai masu cewa su wani abu ne don su ko sun mai da kansu kamar annabi sun ce suna amsuwa daga Allah eh, eh, sun ce suna amsuwa daga Allah sannan haka nan ma kuta masu bi ah. haka ne ko ba haka ba <laughs> ba ku yi tunani ba shi suke ba su yi tunani ba su yi tunani in an gashi abin nan kai ka karanta wannan ka samu falala annabi saba'in wai suna tambaya ne wasu wani ne da wannan aiki ne a bari haka nan ya mutu littafa da nan ne wato abin da kenan darajar kafirci hudu ce wanda yake babu Allah gaba ɗaya ne fir'auna shehi kowa wanda yace akwai Allah bayan Allah sauran kowa duk bayansa ne shine na biyu banda Allah kowa bayan sa har kowa kauni abin da aka kowa har mala'iku da kowa amma Allah da ya yarda yana sama gare shi to bayan mu sai saura masu jasa daga Allah don su da annabi suke jayayya kannansa to bayan sannan shaidan mai kokari ya karkatar da mutane sannan ba haka a na karshe saura wa mabiya eh sai sai bin to to shikenan fa nazal mala'ikatu biha min samai sai Allah ya sauko da wannan abu da Isa ya ya roka Allah ce zai saukar sai mala'iku ya sun ka sauko da kabaki an alaiha sab'atu argifa akwai eh, abin nan eh, eh, abin nan waina bakwai wasa ba ta hawatin sanan da kifaye bakwai fa aka min hasu duka sun kaci daga waɗannan hatta ce wa sun ka koshi qala hu ibnu abbas ibnu abbas ya faɗi wannan magana wa fi hadithin cikin wani hadisi unzilatul ba'ida an saukar da wannan kabaki min sama'i khubzan wal ahmal ta waina da nama wa umiru an ka umarce su Allah ya hunu kada su yaudara kowa ya ci ya koshi amma kada ya aji kai ya koyi wala ya dakru kasu koyi ligada har zuwa gobe fa kanu sai sun kai yaudara wadda sun ka boye ba ku sai an ka shahe sun ka koma birare da abin nan da da abin nan aladai fa ashu salata ayyam sun ka rayu kwana uku sun ku sannan sun ka mutu kun gane to wa id qala musiba Allah wa id qala ibn maryam anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahaini min دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق قلته فقد علمته أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام من أنك يا مسبا sannan ya ce in qala Allah kuma ka ambata lokacin da Allah ya ce bayan an faɗa masa waɗannan abubuwa duka sai Allah ya ce ya Isa ibnu Maryam ya Isa dan Maryam a anta qulta lin nas takhuduni wa ummi ilahin min duna shin kai ne ka ce ma mutane ku rike ni da ni da uwata abin bautawa a bar Allah bayan wannan nema da nima lokacin da kake duniya qala Isa sai Isa ya ce wa qan urida ya ji tsoro ya ce subhanak tsarki ya tabbata ma'aikatan zai halaka tsarkake ka ya ubangiji amma la yaliqu bika ina tsarkake ka daga abin da bai dace gare ka wa min shariki na abokin tare a gari da wani sa ma yakunu li ana qula ma laysa li bihaq ba shi yuwa gare ni in faɗi abin da ban cancanta ba ai abin khabaru laysa ko khabaru laysa ko wali litabini in kuntu qultuhu faqad alimta in hanna faɗi haka nan nace ni abin bautawa ne da ni da uwata inda nan faɗi wannan magana ka sani ta'lam ma fi nafsi ka san ma abin da ai boye cikin raina balle wanda ne faɗa da baki wala alama fi nafsi amma kai ba san abin da abin cikin ka ba ai ma ta kafi abin da ka boye shi min ma'lumatika na sannan ka innaka anta allamul gubi ya ya ubangiji lalle kai ne masanin abubuwan da aka ne kan ban san wannan magana ba ban faɗa ba wato kun ga kenan daga baya an kai bai san ma ana bauta masa ba bai san yanzu an ce dan Allah bane bai san an ce ai mai abin nan cross ba ci gaba ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budu allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ما قلت له ني كان musu komi ba illa ma amartani bihi sai abin da ka umarce ni in gaya musu menene shi wa huwa anibudu la kubota ma Allah rabbi wanda yake ubangiji na wa rabbakum kuma ubangijinku shi ɗaya ni ce da ni da su duka ɗai kai a ubangijinmu wa kuntu alaihim shahidan kuma na zama shaidu a kan su amna uhum mimma yaqulun ina hana su ga abin da suke faɗa ko da sun faɗa ma dun fi matuƙa ina cikin su fala ma tawfaita lokacin da ka karɓi raina ƙabilta ni ka karɓe ni bin rabi ila sama ga maganar wani au bi tawfi wal ko kuma da ka karbi raina na mutu domin yanzu ana bin hisabi ne kunta anta raqiba alayhi ka zan kai ne mai tsaro gare su ban sani ba al-hafiz mai tsaro li amalin ga su lokacin da suke faɗa wannan magana ban sani ba wa anta ala kulli shay'in shahid kai kuma wato halartacce kace ga komi min kauli na magana ta lahum gare su wa qaulihim ba'di da magana da sun kai bayana wa gairi dalika shahidun kuma shaidu ne kai mai shaida ne mutali'un ala alimun bihi ka san abin da ai kun gane ko ah kun ga kenan ba tambaye shi bai ce ai na ce su tuba ba wannan ya nuna kenan bai san bai san sun yi ba eh, to ci gaba إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم تو قاعد الأمر يكي أو بنجزي إن تعذبهم هل إن موسى عذابا ai man aqama al-kur min wanda ya zauna akan kafirci bai imani da Muhammad ba cikin su ya fa innahum ne wa anta malikun kai ne kan mallake su ta tasarrufu fi kana juyawa cikin su kai fashe ta kana yin hukunci da kaso la atira da alaka duk da kaso haka za kai musu wa in gafir lahum in kai musu gafara liman aman minhu wanda ya imani daga cikin su ya komo cikin musulunci kamar wannan da ya ya musulunta yanzu wa innaka antal aziz ya kai ubangiji kai ne mabuwayi algalibu ala amri mai rinjaya kan al'amarin sa wal hakim kuma kai ne mai hikima fi sunnihi ga aikinsa. wato har in waɗanda sun ka musulunta ka ka shiryar da su kai musu rahama kai adda su waɗanda ba kai musu rahama ba sun abin nan kai za kai musu azaba kai adda su yayi adifa yayi tausayi eh shine قال الله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم to qala Allah sai Allah ya ce ran nan bayan Isa ya faɗi wannan magana ce hada yau mai fa'u sadiqina sirqun yau fa yini ne wanda yake masu gaskiya kamar su Isa gaskiyar su za ta amfane su domin ranar su ko ne an yi mai hisabi an yi ma kaza an yi mai kaza kai kace ai kaza ce a ban sani ba ya kare kansa hmm. to wannan zai amfane shi mai gaskiya gaskiya shi za ta amfane shi ran nan lahum jannatun kuma suna da gidajen aljanna ta jarimin ta tana haruwa na gudana daga karkashi zuwa sama khalidina fiha abadan kuma an kaddara musu dawoma cikin aljanna har abada radiyallahu anhu Allah ya yarda da su da'a da sun kai masa waradu an su ma sun yarda da ladar da Allah ya ba su sakamakon da ya musu zalikal fawzul azim mutun ya samu wannan sakamako shi afa babban rabo wanda an mai girma la yanfa'ul kadhibina fid dunya sidquhum fihi masu ƙarya cikin duniya A ah, in sun tafi lahira ai za su faɗi gaskiya wannan gaskiya su ba ta amfani su Kalku fari kamar kafirai iz yu'minuna inda eh, ru'yatil azab domin lokacin da sun ga azaba za su ci ga yadda abin yake thumma khatama sura bi qawlihi ta'ala bayan haka nan mun san sura alkawulla ne to ga cikon ta kenan wato taqibi na karshe lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin وهو على كل شيء قدير daga wannan kissa mutum zai gane Isa ya mutu ba zai komo ba <laughs> eh malam an dawo da nan fa yana da yana da fadi a ah, inda inda ya komo ai da an koma cewa da ya ce ainihin ga ni na barranta ah, akwai hadisai to lillahi mulku samawati wal ardi mulkin samai da ƙasa da Allah ne ai khaza'inul matani saskokin ruwa wannan ba ta da tsiri wa rizqi da abinci wa gairi hada wannan su dunna Allah ne wa ma fihinna da abin da a ciki ata bi ma galiban li gairil aqil domin abinda a cikin sammai da ƙasa akwai masu hankali akwai wanda ba da hankali akwai mutane akwai aljannu akwai mala'iku amma hankalin jahil da don su sun kahi yawa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah shine mai iko akan komai mai iko yin akan komai wa minhu izbatu sadiqi isabatu sadiqi daga cikin abubuwan da Allah yana da iko ba da lada ga mai gaskiya wa ta'dibil kazibi da yin azaba ga mai ƙarya fasuratu ita wannan sura bada abbi amril mu'minina bi ifa'il uqud ta fara tun farko auku bil uqud ku cika alkawulla wa hata mabit tanbihi ala anna lillahi mulka samaa mulka samawati kuma ta falkar cewa Allah shi adda mulkin samai da ƙasa wa ma fihi da abinda a cikin su duka wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma iko ne akan komai hatta la yatahawanu fil qiyam bil muhafazati ala al uqud in mutum ya san haka Allah an rike da komi ai ba zai walakanta ba tsarewa alkawarin su tsakaninsu da Allah wa gairi hada wannan su ne muwafiqin alkawalla bainan tsakanin su wa bainan Allah da Allah aw bainan nas ko tsakanin su da mutane fa yartafi'u bi zalika dunyan wa ukhra har in mutane sun ka tsare alkawalla kamar yadda Allah yace za su dauka ku duniya da lahira walhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد wa huwa al-wasf bil jamil thabit wato yabo da abin sufa mai kyawu tabbata ta tabbata lillahi ga Allah to yace alhamdulillah godiya wato da yabo mai kyawu ya tabbata ga Allah wa wa halil murad al-ilam bidhalika lil iman bi shin ana nuhin an nuna ma mutane a basu labari godiya ga Allah ta tabbata kawai don su yi imani aw sana'u bi ko ko amana nuhin mu ce muna gode ma Allah saboda alherin da ya taimuna muna auhuma ko ko duk gaba ɗaya muna nufin ba da labari ko muna nufin yabo wato kenan abin nan uh, an fi'ili da gare mu ihtimalatu wato fasaroli daban abyaduha asalis na cewa ah, wato su duka kun gane alladhi khalaqa samawati wa godiya ta tabbatan ma Allah wanda ya khalaqa samai wal arda da ƙasa ai khasahuma bil zikri ya keɓance su ya ce sammai da ƙasa alhali halittu ba su da iyaka li'annahuma adamul makhluqat lin naziri. ku masu dibi sama da ƙasa kuke gani ba ku san abin da ba abin don haka an kace khalaqa samawati wal ard waja'ala adh-dhulumati wan nur kuma Allah ya sanya dufai wa nur da haske ai kullu kullu zulmati dukan haske dukan abin nan duhu wa nurin da haske shi ya halitta su fa da kullu eh, fihi ma zulmatul jahannam zalincin jahilci shi ma shiga wal kubri haka nan duhun kafirci ya shiga wa nurul ilmi shi kuma haske akwai na rana akwai na wata akwai na ilmi kuma haka nan akwai hasken imani wallahi wan nahari akwai na dare akwai na rana wa gaida zalika da wani wannan wa jama'a wa jama'a hadunahu ya ce khalaqa samawati amma yace zulumati ya ce wan nur bai ce wan nurati ba a ah, likasarati asbabiha domin waɗancan dukwai suna da yawa amma haske shi kaɗan hanyar shi sai wanda ya sa'a wa hada min ne wahdaniyatihi wannan ayi irin waɗannan ayyuka wanda yake kana gani kana iya tabawa da wanda kake iya tabawa ɗaya da wanda yake abin nan kana ganin shi amma baka iya taba shi don kana iya ganin haske baka iya taba shi kana iya ganin abin nan kana iya kana iya ganin um, iska baka iya ganin iska amma kana iya taba shi kun gane to ga sunan iri iri sun mallabi na kawar bira bin ya sannan kuma bayan wannan ni'imomi da Allah ya nuna muna wato waɗanda na kafirta ga hujjoji waɗanda yake na dalilai na tabbata ubangiji amma duk da haka bira bin ya adilun wato ya adilun shi na da ma'ana biyu ko suna karkata daga ubangiji ko kuma ya adilun suna ɗaukar wani abu su daidaita da shi su bauta mu wannan su bauta mu wannan shirki kun gane ai yasubuna gairahu bi suna daidaita wani da shi shi da ibadatu ga ibada wakila yamilu na suka karkata da gare su da shi gaba ɗaya ila gairihi zuwa ga wani to sun mana ba ziyaratan li ilahi sababi istiqaqi ta'ala li ubudi li ubudiyatikum ayyuhan nas sannan ayat da attafe kuma tana ƙara bayani don ya nuna Allah shi ya cancanta ku bauta masa yace فقال هو الذي هو الذي خلقكم من طين ثم قضي أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون هو الذي خلقكم وبين الله شيني يحلتاكم من طين دقلاكا bi biyu kuma adam domin adam daga laka an kai shi saboda haka ku duka jikokin laka ne sun makada ajala sannan ya hukunta abin ajali ga kowa ne kullin lakum wato ya aza ajali gare ku ta mutu na inda yanci ha'i kowane kamin a halitta shi an ce rana kaza zai mutu lokaci kaza da lokacin nan ya taho kun babu ƙari sun ko wa ajalin musamman sannan ya sanya ajali wanda an ka abin nan ya an kai faɗi lokacin sa inda hu wato wani ajalin musamman inda hu lil ba'ati kuma akwai wani ajali da yake na tashin kiyama shi kuma daban da ya taho sai a tashi thumma antum tamtarun sannan ku ya rai kuna shakka an tashkuna kuna shakka fil ba'ati da tashin kiyama ba da ilmikum annahu ibtada khalqakum bayan kun san cewa Allah shi ya fara halittarku. wa man qadara alal ibtida'i duk wanda ya samu iko ga fara yin abu fa huwa ala al-i'adati aqdar wato ya fi iko ya fi iyawa ma ga mayarwa bai bai abin ga farawa bai buwa ya ba sai ga mayarwa sai mayarwa sauki gare ta to ci gaba Wa huwa allahu bis samawati وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الذي يسبع كما دي أبنجي وان دي تنشنت أبوتا مسا وهو الله شيني الله المستحق للعبادة وان دي تنشنت أي مسا بوتا في السماوات وفي الأرض cikin sammai wani abin bauta sai cancanci a bauta masa sai shi haka nan cikin ƙasa ya lamu sai rakun wajarakun ya san abin da asirin ku kuma ya san abin da ku ai ma tusiruna ma tasharuna bihi wa ya san abin da kuke koyewa da abin da kuke bayyanawa bainakum tsakanin ku wa ya alam ma takasibuna kuma ya san aikin da kuke yi duka aikin da kuke yi na khairi ko na shari duk ya sani to ci gaba wa ma tadihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha muridin to sun bayyana kufrahum bi ayatin lahi ta'ala wato Allah ya bayyana kafircin masu kafirci wato kafircin su da ayoyi wa iradihum an hada karkacewa da suke su da kai daga ayoyin bil kulliyati gaba dai ba da ma bayyana ishrakahum billahi ta'ala ba ya nuna suna yin shirki su hada Allah da shi sannan bayan haka su karkace daga ayoyinsa wa iradihum an ba da ayati tauhid kuma da kauda kai da suke yi daga wasu ayoyin kada tashi fa qala yace wa ma yatihi min ayatin wata aya ba za ta zo musu ba min ayati rabbi daga ayoyin ubangiji wato na qur'ani wanda zai nuna wa yadda ake bauta ma ubangiji illa kanu an hamu wata aya bata zo musu ba daga cikin ayoyin nan face sun zan suna ga masu kau da kai daga abin nan daga ayan nan ko dai da taba son su yi ci gaba faƙar kazzabu faƙad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fa sawfa yatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un faƙar kazzabu bil haqqi sun ƙaryata gaskiya wato qur'ani lamma ja'ahum lokacin da gaskiya ta zo musu lokacin da qur'ani ya zo musu fa sawfa yatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un amma nan gaba laburra wato aqibar abinda sun kazan suna yi na izgini zai zo musu kuma kama sai hiqu biyan wato shine abinda zai auku akan su minal minal na azabobi al'ajila waɗanda ke masu gauga zakuwa allati nataqad biha ayatu tauhid wa eh, wa'id wanda yake ayoyin kacewa ga wanda ya saba ma ayoyin ubangiji suna fadawa gare shi wannan ba'u huwa al-khabaru naba wato labari al-azim mai girma al-azim sha'ani mai girma sha'ani shi yake ce mana ba babban labari wa qarqadhu bil haqqi lamma ja'ahum fa sawfa yatihim anba'u jam'u naba'in manya manyan laburra za su zo musu to ci gaba su mashara ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض وما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرننا آخرين to sun mashara fi tarjihin ala ala washe taubih wato yanzu an shiga kenan ana farkar da mutane da ayoyi bisa amma da hanyar zargi wa bazlin nasihati lahum kuma ana faɗa musu abinda gaskiya abinda an nasiha ka faɗa mutum gaskiya don yabi ka saba ma zargi zargi ka faɗa mutum gaskiya don ka walakanta shi eh, nasiha ka faɗa mutum gaskiya don shi aiki da ita kun gaskiya nasiha da sauki amma tawbi abin da don alawalakanta mutum ne fa kala yace alam yarau wato ba su gani ba masu yawo cikin tafiyar da suke yi na laraba ake ta a sham amma mu ko ina ba su gani ba kama a halakana da yamun ka halakar da min qablihim min qadan da yamun ka halakar da mutane iri iri wato ummatu min al-ummun ka halakar da al'umma daga cikin al'ummomi waɗanda sun ka gabata fi fil ardi ma lam nuwakkil lakum wato mun ba su iko cikin ƙasa mun ba su mallakar dukiya da komi cikin ƙasa bil quwwati wasi'a mun ba su ƙarfi mun ba su wadata ah, ko malam nuwakkil abin da yake ku ba mu ba ku ba fihi iltifatun anil gaiba can da kina yiwa mutum ya zauna ko abin ƴaƴan itace ɗaya sun ishe shi ba su ƙarewa yanzu duk kowa ya ya ya kwashi ya ce nashi ne wa arsalna sama alaihim midrara sannan mun ka aiko ruwa eh, sama wato tana ruwa masu gudana a su wata tabi'an wani bayan wani wa ja'alna anhara tajri min tahti mun ka sanya koguna suna gudana karkashin su ta ta masakinin karkashin gidajen su kun gani ko da baka gan su sama ba in ka haka cikin rijiya kai sai ka samu rijiya sai ruwa na nan na gudana kasa ga musulun ta can mace to mun sauko muku ruwa fa'ala kana hamdu bayan mun ba su abin da ba mu ba ku ba nau'in ni'imomi ba halaka da hun da sai mun halaka saboda sabawar wanda suke yi ai bi takadibihim al-anbiya saboda suna ƙaryatawa annabawa mun ka halaka su mun ba su wadata wadda ta fita ku amma duk da haka da sun ka saba ma abinda annabawa na ce mun ka halaka su wa an sha'ana min ba'dihim qarnan akhari mun ka halitta bayan su mun ka halitta karnan wasu mutane akhari na daban ai aqwaman wasu mutane daban Ƙarnu labzun yutlaqu ala ma'anin kafira in an ce ƙarnu yana da ma'anoni daban-daban fa yutlaqu al jama'ati minan nasi yana yi wa ƙarnun mutane wato wanda yake sun yi lokaci guda minan nasi. sun mu bi zalika ayi musu suna haka ta yi wa a ce ƙarnin lokaci ko zamani min ne ata sana shekara ɗari shi a ƙarni aw mi awa ishirin ko ko ɗari da ishirin aw tamanin ko ko shekara tamanin aw sab'ina ko ko shekara saba'in au sittin ko ko shekara sittin a kawalon gwargwadon fahimtar larabawa daban-daban kuma kamar yadda hausanci yake daban-daban haka nan ma larabci yake ko waɗanne sun maltafata ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala to ba haka nan ga magana nan zuwa ga annabi shi dai ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. to wannan yana nuna mana mutane na kowane lokaci ɗaya ne shi da aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama walau nazzalna alayka kitaban da mun saukar ma da littafi fi qirtasin cikin takarda rubutacce wato hmm. abin nan kamar kasarahu kamar yadda suke caka mun littafi mu gani riƙo takarda falama su bi adin sun ka taba sun ka ji shine wato ablagu min ma'ayin wato shi da ma ba gani ba sun ka taba li'annahu an hali shaki don mutum ya gani ya taba ya fi korewa cewa abin nan ba daga Allah yake ba to ko da mun yi musu haka nan mun kawo tashi rubutacce mun baka don ka karantar da su la qala alladhina kafaru da waɗannan da sun ka kafirta da sun ce na haza illa sirrun mubin wannan ba komai bane wace sihiri ne bayyanan ne yana son ya karkatar da mu ana na ala kai eh, kun gani wata mutane iri guda ne to ci gaba hmm. ta'annutan wa inadan wato kenan tsaurin kai ko kuma abin ta'annuti su ce eh, eh, abin su nuna abin da yake ba gaskiya ba to ci gaba wa qalu wa qalu laula unzila alaihi malak ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون كما متعني دي وقالوا سكتي وأن نكير دادا عبد النبي لو أنزلنا